a jiya ne wasu yan mata guda hudu suka yi jigida da mai suka gamu da ajalin lokacin da suke yunkurin kusawa cikin birnin Maiduguri waɗannan yan mata dai da aka ce sun fito ne daga wasu ƙauyuka sun tada waɗannan mai ne a wajen wani binciken ababen hawa dab da shiga cikin garin Maiduguri ta hanyar garin Mafa wannan dai shine kusan karo na biyu da ake samun waɗannan tashin mai a wannan mashiga inda ko a watan jiya ma sai da aka samu irin wannan tashin bom din a wannan mashiga inda wasu matan suka tada waɗannan mai. sai da tashin waɗannan mai na jiya ne ya halaka wani matashi da ake zaton cewa dan civilian JTF ne lokacin da ɗaya daga cikin waɗannan 'yan mata ta tada bom ɗin da ke jikin nata sauran guda ukun kuwa suka yi yunkurin kutsawa cikin garin da ƙarfi suka kokarin kutsawa cikin garin da ƙarfi amma bom ɗin ya tashi ne a jikin su kawai ba tare da ya taba koda mutum guda ba Alhaji Muhammad Kanar da ya shine shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na jihar Borno wanda kuma ya bin ƙarin haske game da wannan lamari kamar haka. 'Yan mata guda hudu wanda su kuma sauran ɗaya da aka bugi an samu an cire kuma biyu an sun tashi amma an da su ne da suka je suka baɗi a tashi amma bai taɓa kowa ba dukansu. waɗannan mata su ne suke ƙoƙarin shigowa. su hudu ne. Eh, eh to kamar waɗannan mata an iya sanin daga ina suka fito. yawanci dai kaga irin waɗannan yara ne kan ƙanana wanda ake ɗaukansu daga ƙauyukansu wanda ba su ci ba ba su sha ba ba su san me yake Hmm. wannan irin kudu ba suka su ba wannan shi shine takaicin damuwa hmm. amma alhamdulillah a cikin gari dai irin wannan abun baya faruwa to amma duk wannan da suke faruwa ƙauyuka da aka san kama da rike su kwana da kwanaki to a nan ne suke ɗiban irin wayannan yara. to kamar a ina ne daidai aka samu wannan tashin bom ɗin. shigowar garin maiduguri ta ɓarin hanyar kamar ne daga can eh, wajen mashigowar zuwa da cikin garin dubu da ka samu wannan hatsari. Akwai nisa dan in ka je gurin ma za ka ji ba babu network amma ba zan iya ban kimanta kilomita eh, ba. Na kamar za a iya kiyasta shekarun waɗannan 'yan eh, mata da ke kwarin shigowa garin? Za ka samu shekara goma sha biyar. Eh, ku ka jigilan waɗannan mutanen da suka samu raunuka yanzu kamar wani hali suke ciki ah, alhamdulillah suna karɓar magani a ah, nawa mai wanda suka je rafa su a yanzu dai babban matsalar da ake fuskanta shine irin yadda akan yi wa mata ko kuma ƙananan yara jigida da irin waɗannan bumabumai su kuma kutsa cikin jama'a ko kuma kasuwanni inda sukan hallaka jama'a masu ɗimbin yawa saɓanin irin yadda sukan kai hare-hare da manyan bindigogi wanda wani lokacin ma har su hada da irin waɗannan bumabumai haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya